أسرت ليالي السود سربا وإلى الله أعود وشطفت حروف الظلماء بيراعي اليوم الموعود ضربات ضياع وشقاء سقطت كالصخر الجرمود وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولود وأعود إلى الله أعود الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيء قبل درس نمجي قبل كان فقه الإسلام في اتحاد الكلمة واتحاد الصفوف wato fahimtar da musulunci yake da shi wajen haɗa kan al'ummar musulmi da manufarsu darasinmu na baya mun ɗauko bayani akan mahimmancin wato haɗin kai wanda ya zan wajibi ga musulmi su zan sun same shi don haka ma idan ba manta ba mun ɗauko bayani nan musa alaihi lokacin da ya tafi kati don karɓo umarni daga allah ya bar ɗan uwansa harun ya zama khalifarsa kamar yadda allah mai girma ɗaukaka ya ba mu labari yana cewa ƙala musa li akihi harun na kalufni fi kaumi sai musa yake cewa ɗan uwansa harun ka zamo khalifa na cikin al'ummata wa asali ka yi gyara karka ka yadda ka bari kansu ya rarrabu wala tattabi sabilal mufsidin kar ka bi hanyar mabarnata lokacin da annan musa ya je ya karbi wannan umarni sai ya dawo sai ya samu al'ummarsa suna bauta wa dan marki mun ga bautan dan marki shirka ne bautan annabawa ma shirka ce bautan mala'iku ma shirka ce bautan aljani ma shirka ce bautan komi in ba Allah ba shirka ce to balle kuma bautan dabba lokacin da annan Musa ya dawo ya same su a cikin wannan hali qala ya harun ma mana'aka idh ra'aytahum dallu Allah tattabi'ani afa ta amri yace ya kai harun me ya hana ka a lokacin da kaga mutane na akan bata sun zan kafirai baka bi ni ba ka saba umarnin da na baka ne cewa wa aslih ka gyara su ya aka yi baka bi ni ba me ya biyo baya qala ya umma innal qawma stada'afuni wa kadu yaqtulunani sai anan Musa ya ce a na yi iya kokari na in shiryar da su ga hanya ta gaskiya amma sun raunana ni sun maida ni ba komai ba kaɗan ma da sun kashe ni don haka lokacin da ya gaya masa wannan sai ya ce to amma wannan ba zai hana ka bi ni ba sai ce a inni khashitu an farrakta bai na bani isra'il ku tarku Ya ce ina jin tsoro ne kar an zo in same ka in ce maka sun koma bautan dan marki Don haka ne na kyale su da waɗanda suka yi imani da ni ka ce to ka raba jama'a gida biyu Walantar ku qawli ka ce ban kiyaye umarninka bane da ka ce in yi gyara to dan kan in raba kansu shi yasa na ci gaba da zama da su har Allah ya dawo da kai ka same su a haɗe ka yi masu wa'azi guda watakila dukkansu sai su gane to idan za a iya ba da wannan uzuri a zamanin annan musa kuma annan musa ɗin ya yarda da wannan uzurin daga ɗan uwansa harun saboda kar ya raba kan mutane ya yi wannan haƙuri to me za ka ce ga kananan saɓani da suke aukuwa tsakanin mutum da mutum balle ma saɓanin fahimta annan musa ya karɓi uzurin ɗan uwansa ya gamsu da uzurin ya yadda da uzurin domin kuwa har sai da annan musa ya roki allah kamar yadda allah ya ba mu labari da bai gamsu da uzurin ba da bai rokan masa gafara ba amma sai musa allah ya ce kala musa rabbi ga firli wa li aqi wa na fi rahmatik wa anta arhamur rahimin sai annan musa ya ce allah ka gafarta mu allah ka gafarta wa dan uwana allah ka shigar da mu cikin rahamarka domin kai mafi jin kan masu jin kai ne to kun ga sai kenan Allah ma da kansa kenan ya yadda da wannan uzuri na Harun da ya ba wa annan Musa cewa don kare raba kansu ne ya sa bai bi shi ba don kare raba mutane gida biyu don kuwa da Allah bai yadda ba ba abin da zai hana Allah ya ce musu wannan uzurin ban karba ba kuskure ne an riga an yi amma nassin Qur'ani babu inda aka nuna an yi wannan magana har ma kawai sai Allah ya koma yana magana ga waɗanda suka ki bauta masa suka koma bautan dan marti Allah ya ce innal ladzina takazzul ijla min ba'di ma ja'atuhum bayyana wato Allah mai gina daukaka yace lalle waɗanda suka riki ainihin ittakazul ijla suka riki ɗan marki abin bauta sai sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya sai kaskanci ya same su daga ubangijinsu sai sun samu fushi daga Allah mai girma da ɗaukaka to kun ga sai kenan Allah mai girma da ɗaukaka ya fi kowa son al'ummar musulmi ta zama tana da haɗin kai ba don haka ma da a turo mana manzo guda ɗaya ba sai a turo wa mutanen sudan manzansu a turo wa mutanen najeriya manzansu a turo wa mutanen kamaru manzansu a turo wa mutanen cairo manzansu a turo wa mutanen libya manzansu a turo wa mutanen suriya manzansu a turo wa mutanen saudiya manzansu a turo wa mutanen kowace kasa amma sai aka dunkule manzancin aka ba mutum guda aka ce kuma an aika ka ne zuwa ga duniya baki daya wa ma naka illa kafatan linnas bashiran wa nazira ba ma aika ka ba ya muhammad sai ga mutanen duniya gaba daya kana mai albishin ga wanda duk ya bi ka kana mai gargadi ga duk wanda ya saba to ya jama'atar musulmi duk wannan yana nuna mahimmancin haɗin kai a addinin musulunci da wajabcin haƙuri da juna da kuma bayar da uzuri mai faɗi a inda aka samu saɓani matukar dai ana kan tauhidi matukar dai ana kan fahimta ta magabata na kwarai idan ba mu yi haka nan ba to za mu faɗa cikin masiba wannan masibar ta rabuwan kai idan ta ci gaba da aukuwa to tabbas musulmai za su sha wuya allah dai ya yi alkawari addininsa ba zai faɗi ba dan ya ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah ya riga ya rubuta Allah ya yi alkawari da shi da manzanninsa su za su yi galba domin Allah ka karfa ne domin Allah mabuwayi ne don haka ina kira ga 'yan uwana musulmi a inda duk suke su gane haɗin kai da muhimmancinsa su ba da uzuri a tsakaninsu na ta'awun bainana فيما اتفقنا عليه ويعذر ba'aduna بعدا فيما اختلفنا فيه mu zama masu taimakekeniya tsakaninmu ga abin da muka yi ittifaki a kai mu zama mafi ba wa juna uzuri ga abin da muka yi saɓani a kai don me naktalifu linattahid mukan yi saɓani ne don mu sake haɗuwa to ina fata kowane lokaci mu zama masu yarda da juna masu haƙuri da juna masu yin aikin nan don neman yardan Allah bayan haka ya jama'atul musulmin aiki ne na masu wa'azi su yi ƙoƙari su fahimtar da mutane addini gwargwadon yadda hankalinsu zai ɗauka kar ka ɗauko wa mutane karatun da ya fi ƙarfin tunaninsu karatun da ya fi ƙarfin iliminsu karatun da ya fi ƙarfin hankalinsu karatun da ya fi ƙarfin riskansu karatun da ya fi ƙarfin basirarsu ka ba wa mutane karatu da nufin su gane ya zama aikin nan da muke yi domin allah muke yi ba don komai ba kar mutum ya yi karatu don neman ya shahara kar mutum ya yi karatu don neman ya ɗaukaka kar mutum ya yi karatu don ya yi jayayya da mutane kullum ya zama ayyukanmu allah muke nufi mu ɗora mutane a kan abin da ya tabbata daga allah da manzo bisa fassarar magabata na kwarai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa aiki na kwarai wanda aka yi shi don allah shine kawai allah maɗaukakin sarki yake yarda da shi shine kawai allah yake karɓawa don haka an ce ayyan nasu khair wani mutum ne ya zama mafi alheri cikin mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kala la ilaha illallah khalisan fi kalbi wanda ya faɗi wannan kalma ta shahada ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yana mai tsarkake wannan kalmar a zuciyarsa wani yanzu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah kulli fil islami qawlan لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك يتي من الله gaya min wata magana a musulunci wanda ba zan tambayi kowa ba game da wannan maganar bayan kai da na tambaya yanzu mai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace kul amanta billahi sun istaqim lallai ka ce nayi imani da Allah sannan in ka faɗa ka daidaita akan wannan kalma ta imani karka yadda ka kaucewa hanyar imani ka yi kokari ka daidaita akan hanya ta imani to kun ga idan mun daidaita akan hanyar imani kullum za mu rika tuna zunubanmu ba za mu yi ta aibanta wasu ba za mu yi nasiha ne don neman yardan Allah za mu yi nasiha ne don neman ainihin samun sakamako a wajen Allah za mu yi nasiha ne don kuɓuta daga azabar Allah domin almu'minul muklis khairun minal muminul fasik mumini mai tsarkake ibada don Allah shine mafi alheri fiye da mumini wanda yake mai fasikanci mu yi kokari duk yadda za mu yi mu kiyaye aikin fasikanci mu kiyaye aiki na sabon Allah mu yadda Allah shine abun bauta mu yadda Allah shine wanda yake da iko akan komai mu yadda Allah shine mai azurtawa mu yadda Allah shine mai talautawa kuma mu daina jin tsoron abokanan gaba na addinin musulunci domin babu abin da za su iya mana Allah zai ba mu kariya mai girma da ɗaukaka yana cewa inna allaha yudafi'u anil ladina amanu inna allaha la hebu kulla kawanin asima allah yana ba da kariya allah yana bayar da taimako allah yana ba da tsaro amma ga waɗanda suka yi imani allah baya san duk mutumin da ya kasance mai yawan ha'inci mai yawan saƙon allah don haka ya 'yan uwa musulmi wa'azin nan da za mu yi kada ya zama muna yin sa ne don neman ɗaukaka kada ya zama muna yin sa ne don neman shahara kada ya zama muna yin sa ne don neman dukiya domin idan muka yi haka nan ba mu fahimci fiqhul islam fitihadil umma al islamiyya ba kalmomin bakin malamai yana tasiri ne akan masu saurare a lokacin da masu wa'azin suke yi domin Allah suke nuna mutane Allah sai kaga Allah ya jiyar da mutane kalmomin bakinsu amma idan muka ɗauki wa'azi hanya ce ta shahara hanya ce ta ɗaukaka hanya ce ta neman dukiya to babu inda zai kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi ingantacciyar ruwayan Abu Isa Tirmidhi yana cewa sai kharju fi akhir zamani rijal yaqtalun ya'maluna amal ad-dunya bi amal al-akhirah suna aikin duniya wato suna aikin lahira amma manufarsu neman duniya ne kawai don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce suna aiki ne na addini amma abinda suke nema a cikin wannan aikin nasu duniya ne yalbisuna linnasi juludar da'ani min lin sai su sanya wa mutane tufafi na tinkiya saboda nuna saukin kai amma wa kulubuhun kulubu zi'abin amma zuciyarsu zuciya ce ta kyarkeci wa alsinatuhum ahla min sukar harshensu kuma zaƙin baki ne kamar shuga zaƙin baki ne kamar shuga saboda haka ba ruwansu da Allah amma kuma gashi aikin Allah suke yi me manufarsu da wannan aiki neman duniya to masu wa'azi in suka wayi gari wa'azinsu dan duniya ne to ba su da fiqhu da'awa ba su da fiqhu ihtihadil umma ba sa iya haɗa kan al'umma saboda haka dole mu ne ya zama aikin da za mu yi gaba ɗaya domin Allah muke yi sai Allah mai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sai ya ce abi yaktarun am alayya yajtari'un Allah mai girma daukaka ya ce a waɗannan mutane da ni da sunana suke rudin al'umma su ce Allah suke rufe alhali ba Allah bane am alayya yajtari'una ko kuma garin suke nuna kangarewa fa bi halaft la asanna ala ulaika fitna Allah ya ce ina rantsuwa da kaina sai na aika ma waɗannan al'umma wata irin fitina wani irin bala'i wata irin masiba ta da halima min humul haira wanda ma yake mai haƙuri sai ya faɗa cikin damuwa a kenan kun gani ya jama'atul musulmin aikin da'awa da muke magana a kai fiqhul islam dole ne ya zama dan allah muke yi ba dan duniya ko don shahara ba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليالي السود وإلى الله أعود وشطفت حروف الظلماء بيراعي يوم الموعود ضربات ضياع وشقاء سقطت كالصخر الجرمود وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولود وأعود إلى الله أعود